أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين إلى ما يقول الله سبحانه وتعالى بإحسان من الشاوى وأيكم من الخير يغافر كامنا كرا كرم ذنبا ذنبا ذنبا ya fara mana imani da kuma ikhlasi da kuma rufa mana asiri inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata mu da kyakkyawan karshe idan ya zo Allah ubangiji ya sa mu da duniya lafiya Allahumma amin to yan uwa musulmi Allah ya kawo yau ashirin da ɗaya ga watan ramadan wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ta ke dai da sha hudu yau ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya wannan dai a suratu na alaihi salam za mu tashi Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta 34 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصه لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إذراني وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووهجنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي فيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم نعم أجيا آية تقرشي كمكة أجيا kafiran ne suka nemi alhabinuhu su sun gaji da kace ya nuhu kujja jaltana ku aksarta jidalana ya nuhu ka buga da mu kaya kayi jayayya da mu mu faɗi wannan ka faɗi wancan mu faɗi wannan ka faɗi wancan aksarta jidalana sabani ya yawaita tsakaninmu da kai saboda haka fa'atina imanta iduna mu yanzu mun gaji da maganganunka kawai abin da muke sauraro shine ka taho mana da abin da kake alkawaranta mana na azaba ka ce akwai azaba mai girma akwai azaba mai raki inni kaku alaikum azaba yawmin ko yawmin akhir to ka taho mana da shi kawai in kun ka bina sadiqina in kai da gaske to mun kin imanin. kuma abin da ta ce zai same mu ya same mu mu yanzu ma muke son abin kala annabi nuhu da buɗan bakinsa alaihi salam sai ce an ah, so inna ma ya'tikum bihi Allah in sha zancen Allah kan wanda yana hannu Allah in ya ga dama ya zo muku da shi tun a duniya in ya ga dama ya jinkirta shi sai kun je lahira ku gamu da shi a can jahannama wa antum bi mu'jizina Da ayi halin gida da ku kusa tserewa Allah nan duniya in kana so ya saukar muku da azaban ba za ku tsere masa ba haka nan in gobe kiyaman ya so ya azabta ku to shi din ma ba za ku tsere masa can ba kun ga tun da kun yanke kanku hukunci cewa ba za ku yi imanin ba a yi ta kare a yi ta kowa ya kama gabansa a yi azaban mai halaka ya halaka kawai kun ga irin wannan matakin da kuka ɗauka na tsekashewar zuciya na tsaurin kai da girman kai to wala yanfa'ukum nusi na fahimta yanzu dai wa'azi na ba zai amfani ku ba wa'azi na dai ya kare shekara ɗari da hamsin ina bugawa da ku daga ƙarshe ku ce kun gaji kawai a yi su ta tsare a saukar da kai to na fahimce ku yanzu kam wala ku nufi wato wa'azi na zai taɓa amfanan ku ba kuma ce ya ƙare in arattu an ansaha lakum duk yanda yake so duk yanda yake kaunan unga kun shiryu wa'azina ya amfane ku kun fasi wa'azina kun tsorata kun koma ma kun musulunta ƙoƙarina da nufina ya ƙare in kana ku yuri an ku na lura idan har Allah dai shi ya gama zartar da nufin halakar da ku ya toshe kunnuwanku daga barin jin gaskiya ya makantar da ganin ku daga barin daga barin gaskiya zukatan ku ya toshe su ya kulle su ya yi wani irin rufi idan Allah ya nufe su da wannan wani zina da kokari na da effort da nake ba zai amfane ku ba domin huwa rabbukum Allah shine ubangijinku wanda ku ke hannunsa wanda shiriyar ke shiriyar ku ke hannunsa wanda shi ne mai nufin bawa da shiriya shi ne mai kunfi da kun to na ga idan har ya zartar muku da shi ko halaka ku ne a ji ba sai amfane ku ba sai ki kun yi shi a matsayin ci da hujja kawai domin Allah da ya zartar da haka zuwa shi shine ubangiji ku wa ilaihi turja'un da makoman ku ga sai gare shi wanda ke da bayani da annabi Nuhu ya mutu na cewa a kawo musu azaban kawai Allah ce an da kulu ne ko su ma suna zato ne annabi Nuhu ne ya kirkiri wannan saƙon da wahayin da ya zo musu da shi Kun ka gaya musu ya Nuhu alaihi salam in ji Allah ni saraituhu idan ni ya kirkire shi na kirkiri wannan sakon da ayoyin da nake zuwa muku da su to fa alayya ijrami ai sakamakon laifin yin haka yana na, laifin yana na baya wuyan kuku kun da kun kuma ni ba kirkiran shi da Allah ne wa ana cikin bima tujrimun ni na barranta da ayyuka da kuke yi na shirka da kafurci da kuma haka Allah da wani arnan da kuke yi da ɗagawa ni na barranta ina kan abin da nike kai kuma na barranta da abin da kuke kai kun dinukum waliya din ni bari'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi inna burha'u minkum مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وقد بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده na bar ku ba ni ba ku saboda haka ku je bi rayuwar ku can ba da kiyayya irin ta aƙida ta bayyana a tsakanin mu da ku har abada ku ba shine alwala wal bara'u kiran da kuka imani da Allah kuka dawo masa annabi nuhu da abu ya gagara da abu ya gagara shi kenan sai ya kyale su ya faɗa musu wannan kalmomi can annabi nuhu sai ya yi addu'a yake rabbi la tazal ala al-ardi kafirina dayyaran innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara kamar yadda zo a cikin suratu nuh yace ya Allah la tazar ala al-ard annabi nuhu ya ada hannu yayi addu'a ya roki Allah yace la tazar ala al-ard min al-kafirin diyara yace ya Allah waɗannan mutanen barnan su ta kai matuƙa barnan su ta kure barnan su ta kai iyaka na shirka da kafirci da fata da abin da kai aiko ni da shi saboda ka ya Allah ina roƙonka ka halakar da su la tabar alal ardi min al kafirin diyar ai la tabar alal ardi diyar min al kafirin ya Allah kar ka bar gida ko da kwaya ɗaya ne a doron ƙasa inda ya kafiri ne ya Allah ka kafa shi Allah ka halakar da su Allah ka jisuwa nasu ka gama da su ya Allah kada ka bar ko da gida ɗaya ba shi da su a gidan kafiri ne innaka in tadahum idan ka bar su ya Allah yudillu ibadaka ba su da wani aiki sai aiki bayin ka da kwari da sabbu an sabilik da hada mutane gane da suka da kuma daidaici fala illa fajiran kafara da suka haifa fajirai ne kafirai ne kawai za a ƙara yawan ta a doron ƙasa حجما ده سوق وقال النبي موسى شيء ده كده قريش كما انت ممكن كران ممكن كران ربنا إذا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم da Allah ta shiga wa fir'auna da rundunarsa da mutanensa don fadanta dukiya da ababen ji daɗi da kawar duniya amma ba ka komai ya Allah sai ɓadda mutanensa da bayinka da Allah mis Allah ka shafe dukiyar nan su da ba su da mulkin wasu duk ala qulubihim kuma ka damke zukatan ya ka shaƙe zukatan ka kullum zukatan da imani ba zai shiga ba hatta ya rawul azab al-alim a ranar da azaba ta kanta za ta zo musu ya Allah allati qad ujiba da'watukuma hakima wala tattabi'ani ila alladhina la la ya'lamu la yu'minun allati ya amsa musu shi ma annabi nuhu da kure yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin yara لك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا حتى شيء ألا يأمسى وأن نوح سيمتني سيمت وحي وأوحي إلى نوح ألا يوحد ابنه وحي سوى أنه لن يؤمن بقومك يا كينه متانئك النفق وتفق kwata ba za su yi imani ba kawai illa man kanta mana sai waɗannan 'yan tsirarun da suke tare da kai da suka yi imani su ne kawai suke da rabon imani amma babu wasu ba za su yi faruwa ba su haka ba ko da su falata da kada ka yi baƙin ciki kada ka damu ma kano ya falon da irin aikar aiki da su, kada ka damu sam sam sam sam kada ka damu cikin zarafinka da suke yi da aika aika da barka da shirka da tabbata da suke yi alaƙar da suke kada ka damu yanzu dai mun amsa addu'arka mataki na farko da muke so ka yi wasna ilfulka je ka fara kera jirgin ruwa ya tafi tsera jirgin ruwa a ayyuni na Allah ke haɗa shi ta kera shi a idonmu da taimakonmu da wahayinmu a gabanmu ya ta yi wa wahayina da wahayinmu wato haɗa jirgin bukalan bukacen haɗanan haɗacen gaba ɗaya shi ma wahayi za a rika maka. ko kata ko kaza haɗa a nan sashi a nan kasa ɗauko wancan ko ɗauko wancan fulanki ɗauko nan haɗa nan haɗa nan gyara nan ka yi shi a idonmu mu muke faɗa maka yadda za a kasance wa wahayi ne wala ku khatibni idan na zo halakar da mutanen nan ka zaliman nan kafin nan wala su ne fillabi na zalamu kada ka yadda kuma fata doki wata alfarma ta ce ya Allah na janye addu'ata da rokun da dai wallahi sun ba ni tausayi ya Allah a rangwanta musu a sauƙaƙa musu wa su tu ne kada ka yadda ka mun magana ko ka ci ka addu'a saboda na amsa addu'ar da kai kuma na zartar musu da halaka kawai saboda haka ka yi gum da baki ya ne kido da bin umurni waɗannan da ƙasahun mu'rakun na zartar musu cewa za a nutsar da su a zuwa a halakar da su shi kenan tunda sun ce annabi nuhu kadda dalta na kasar ya nuhu kana gayayya da mu ka dame mu wallahi ka cika mana kunni ka matsa mana ka cika sa ido kuma malaman nan wallahi akwai sa ido ba dama dai mutum yayi abu ya cike ya walwala sai kun zo kana Allah kana rasulu mu ka matsa mana kawai ayi ta ta kare da ya fita sai ya yar har ba a ga da izinin Allah ke da shi ya ba shi izini ya mutu wa'azi yanzu ya ba shi izini ya fita hanyar su ya zo ya fara tsera mai ya fara tsera jirgin ruwa shi nan sai aka ga ustaz zai kwallo biyu baya fitowa ya bar zai kwata-kwata ya koma kafinci ya koma sana'ar kafinta kaga malam ya je daji ya yanko bishiya ya tsada ta ya fassara nan ya goge shi ya busar da wannan ya yanko nan ya ɗauko itace da shi da waɗanda suka yi imani da shi ana ta aikin kudin kwale ana ta aikin haɗa jirgi ana aikin tsotar nan wai ne ustazin nan ka ji yake ɗan gilmawa nan yana mana wa'azi wa ina yake wani ne ma kuma ban gan shi ba wai al ustazu to ai yana aji yana nan ya koma sana'a da ta wa'azi ba shi ke eh, ya ga wa'azi ba shi ya koma aikin kafi ta so da wannan sana'a ma suke yi wannan da ya fi musu da an zauna lafiya ce amma kawai kullum ka matsa mana ka matsa mana kaza ba kyau da mun fara kaza ba kyau da mun fara kaza ba kyau ka cika wa mutane kunne sun matsa wa mutane kan kullum kana lahu kaga yanzu da ya koma sana'a shi ke nan an zauna lafiya ba kuma rashin aiki ne kama rashin aiki ne shi da ya ce wa ya ci gaba da haɗa jirgin ruwa bayan da Allah ya umurce shi وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا Duk lokacin da mutanen kafirai ɗan suka zo wajen shi suka wuce ta wajen shi sai su mai izgili Allah ya koma sana'a ka tuka ita ina ne da Allah ku kenan ku gan shi sai a je wucewa dan kakala salamu alaikum ya ustaz assalamu alaikum a'a shukran Allah an kuma sana'a ka tuka ne ya magana wa a cikin kwanan bin ku dan ya san izgili da siya na irin na mutane na tabbai duk lokacin da suka ce su je karkana kawai izgili shi kuma ya fahimce su kyau in an gama wajen in an kada mana mu ma za a ni ma ina so in karanci a haɗa mu izgili kawai ala sai ya ce musu in tantahu mijina in izgili ne ke kawo ku da ba'a da izgili shi ke kawo ku nan wajen mu fa inna nasrukum wallahi mu mai sha Allah sai mu mai da muku martani cikin da kuke mana in dariya kuke mana za mu rama dariyan a lokacin da kuke kuka za ku gani fa inna nasru minkum ta tasrun za mu mai da muku martanin izgilin da kuke mana irin wanda kuke mana kuma fa saufa ta'lamuna da sannu kawai za ku sani nan zuwa wani ɗan lokaci kawai za ku sani za ku gane kuranku za ku ga sakamakon wannan izgilin da kuke mana za ku ga sakamakon wa ayoyin Allah za ku ga sakamakon fada da addini za ku ga sakamakon shirka da rayuwa a kan kafurci da kuka ga kanku za ku san wanda da ku zai za ku san wane ne azaba za ta saukan masa ta kankan da shi ta tabar da shi da ya tsaka shi ويحل ويحل عليه عذاب مقيم sannan gobe kiyama kuma a wannan azaba ta kankanci ta duniya kenan kuma azabun muqimun azaba dawwamamme da zai sauka a farko shi kuma yana jiran ku a kiyama wato nan din azaba ta kaskanci gobe kiyama kuma azaba a ne da gobe duniya ita ce azaban halkalwa a ruwa kuma tsofa in mutuwa a ruwa gaskiya bala'i da musiba ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato wanda ya mutu a bayan da cikin shahidan al'ummansa da ya mutuwar shahada za a tada shi matsayi da shahidai wanda suka mutu a cikin daga Allah Ubangiji ya kyautu da ƙarshen mu na'am حتى إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن رب ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال فآقي إلى جبلي وكان من المورقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقبلي وغيب الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل Allah ce annabi Nuhu ya ci gaba da aikinsa kawai na yin jirgin ruwa. Ta isa ja a amurin har ya gama komai sai da al'amarin Allah ya zo ranar halakar da su lokacin halakar da su ya zo. wa fara ruwa ya fara ɓuɓɓugowa daga ƙasa ya fara fesowa yadda tukunya in ta tafasa ta tafasa za ta murfi ruwa yana zubowa yana zubowa an fara ya fara flooding wato ya fara zubowa da ambaliya shi ne aka kamanta shi a nuru kamar yadda tukunya take karfasa ruwan yana zubowa yana daga murkin yana zubowa sai da ƙasa ta fara irin na amma yadda ruwa kuna ta muka cewa annabi nuhu in ji Allah Ismil fiha min kullin zawjayn ithnayn wato ka shi kowace halitta wani biyu aure ka sanya a cikin jirgin wato misali kaza ya ɗauki kaza da ɓangaren ta ya ɗauki kaza da zakara ɓangaren tattabaru ya ɗauki namiji da mace ɓangaren shanu ya ɗauki namiji da mace ɓangaren awaki ya ɗauki namiji da mace awaki namiji da mace Da dawakai haka jakai haka duk wata halitta ya ɗauki bibbiyu bibbiyu bibbiyu aure aure aure aure nan ya saka cikin jirgi daga nan wa ahlaka Allah sai ya halakar da duk waɗanda ba sa cikin jirgin nan, illa man tabbata alaihi ƙaunu. Afwan, sannan bayan ka ɗauki jijjiyu wa ahalaka ka ɗauki iyalanka, duk iyalanka da ‘ya'yanka ɗauke su ka kashe su a cikin jirgin. Illa man tabbata alaihi ƙaunu sai wanda kaddaran Allah ta hau kansa cewa ba zai hau ba cikin ka shi kansa kan'ana sabaka alaihi alqadwa to kalmar Allah ta ridaya cewa baya cikin yan aljanna kalmar Allah ta ridaya cewa cikin halakaku zai kasance kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ɗayan ku zai ta aiki irin ɗan aljanna sai ya zo dab da shiganta sai littafin Allah ya rigaya kaddarar Allah ta rigaya maganar Allah ta rigaya wanda ta rigaya tun lokacin da aka halittu mutu a cikin mahaifiyarsa cewa wa shaqiyun aw sa'idun an wuta ne ko ɗan aljanna da kalmar ta rigaya sai mutum ya jiya a take fa ya amalu bi amali a halin nar fa sai ya fi aikin yan aljanna sai ya koma irin aikin yan wuta sai ya mutu a kai ya cika a kan aikin yan wuta haka nan mutum yana aikin yan wuta yana yana sai ya zo da mutuwa sai kalmar Allah da kaddaran Allah da rubutu Allah da ya rigaya cewa ɗan aljanna ne sai ya tabbata a kansa nan take a ɗan wannan ƙwararren lokacin فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل يدخلها sai ya kama aiki irin yan aljanna sai ya cika a kai ya mutu a sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wa wato ƙarshen aikin mutum da shi ne yake zuwa wa Allah gobe kiyama da shi ake lura da shi ake ta da shi a kai abin da mutum ya mutu a kai sai ta haushi kullum ki Allah ta mu ƙarshe. karshe Allah ya sa ƙarshen mu yi kyau Allah ya yi mu cika da imani da kyau shi Allah ya sa mu cika da imani da kyau wannan kalmar ta rigaya duka tattara iyalansa a Nuhu sai wanda kalmar Allah ta rigaya a kan cewa ba shi shiga ɗan wuta ne kafiri ne to shi ne kawai shi ne ɗan shi aka buga aka buga ya shiga yaki to haka nan ma illa man sabata alaihi alqawl wa man amana wanda kuma iyalansa kenan ya dauki iyalansa ya sa su a jiki sai wanda kalma ta riga ya cikin iyalansa da zai shiga ba bayan ya dauki iyalansa sai wa man amana ya dauki kuma waɗanda suka yi imani da shi gaba ɗaya loda su a cikin jirgi dama wa ma amana ma'ahu illa qalil yan kaɗan ne yan tsiraru ne suka yi imani da shi yan tsiraru ne yan kaɗan suka yi imani da shi وقال سيد الذي نوه يباس أمر يسئ فيها وحاول جرجين وحاول جرجين بسم الله وجريها tafiyan ta kawai in ana so ta ji malam zai ce bismillah tafiya ka ƙara zura a bismillah in ana so ta tsagiya da uku ki bismillah ka jirgi fetawa kawai yake ma mala in ana so ya yi kwana hannun dama ki bismillah kawai sai ya ya ya ya sha kawai hannun dama in ana so ya koma hagu ake bismillah wa mursaha da mai ana so ta tsaya da taka burce jirgin ake bismillah kawai bismillah ne bismillah ne anta bismillah ne ke tafi da ita sai an yi irin yadda yan wasu wannan kwasila ba na haka nan ko ba injin ba ne Allah ba irin waɗannan Allah bismillah kawai ba mai ba zuwa gidan mai wanka da mala yusuf ba wanka da giya ba wanka da bismillah ya ya ta fara tafiya kana so ta ƙara ya tafi bismillah biya biyu kenan kana so ta ƙara kuma zuwa abin da kana so ta rage da ai kana so ta kwana dama ko ta shekara kafar ko ta hagu bismillah kawai kana zaune haka Allah maɗaukaki ta kaddara masa yake kai annabi Yunus da ya ji jirgi na tsalayewa da yake bismillah ya ga ya bismillah ya kai inna rabbi daga furun kai gaskiya ubangiji na mai rahama ne gaskiya ubangiji na mai gaskiya ubangiji na mai tausayi ne sai yadda ya sauka abubuwa ma mana ne ta jirgin an da sai da jirgin yana ta gudu da su kai yana sulawa da su kuma kimauci a cikin wasu igiyar ruwa kaljibar kamar duwatsu don igiyar ruwa ku ke haɗuwa ke haɗuwa ya ɗaga ya buga ka da ya yi kamar tsaunuka kamar manyan duwatsu can ya baje ga jirgi kawai yana hawan sai yana gudanawa kawai wana da nuhu ne dahu a cikin nuhu a lokacin sai ya kira ɗansa wa na fi ma'abi shi an yana nesa da shi ya kiya biyo shi ya kiya zo kusa da shi fi ma'abilin shi ne mutum ya ware kan shi shi sa aka kira mu'tazila mu'tazilawa ba zuwa wato su halarci majalisin na alu sunna a lokaci sun zama kamar ke ci za sun koma ji shi tsakanin fi ma'azin din nan fi ma'azalin tauhid wa anil imani billah shi yana ji can cikin kafirai baya cikin waɗanda suka yi imani da annabi suka yarda da Allah ko kuma a fara fi ma'azilin shi yana kasan jirgin can baya cikin jirgin yana gefen jirgin can sai yi nuhu ya kirawo shi baya tare shi a akidar baya tare da shi a cikin jirgi shine wa kana fi ma'azilin amma nan ya fi kusan cewa yana can gefen jirgi sai ya ce ya bunayya kira na tausayi ya bunayya ya bunayya in kana so ka kira yaro kira na tausayi da nuna rahama ne a amfani da ya bunayya yake iska ma'ana zo ka hau tare da mu shi ta jirgin nan tare da mu za ta kun matsar kafiri kada ka yadda ka zama cikin kafirai kada ka yadda ka biya ka zama cikin su kala sai ya ce masa sa'awi ila jabali ni zan hau saman dutse can ga wani katon dutse mountain ga wani katon dutse can ni zan hau ai ruwan ba zai kai lebul ɗin dutsen ba lallata na ai ya haɗe dutsen ba gaba sa'awi ila jabali ni zan koma in hau kan wancan dutsen ko ku nemi wani dutse ya mutu zai kare kimin alma'i daga nutsewar da ruwa dutsen zai kare ni in na saman shi dutsen ruwan ba zai zai haura hassan ba kana sai yace a'a ana la asimal yawma amrillah wallahi ba mu kukutar da wani mutum ko wata halitta daga wannan al'amarin Allah na dufa na sinan daga wannan al'amarin Allah na halakarwa babu mai tsera da wani yau in abu illa rahima sai dai wanda Allah ya masa rahama ya tausaya masa shi ne wanda yake da jirgina shi ne wanda ta ga ya kukuta ya samu wani Allah da tausayin Allah to ya shiga jirgin nan kenan ba cikin wajen jirgin nan yake wala asima ba mai kukutarwa biyai ta fama da shi dama can wanda ya saba saba saba ma iyayensa dama mai tsaunin kai to haka zai zauna ko lokacin bala'i da mutuwa ma ba zai taɓa ma iyayensa biyayya ba ya saba saba wa annabi duhu a aƙidance ya saba saba wa mahaifinsa ubansa akan kiran da yake yi ya saba kawai bai tafi da shi ita bai tafi da shi a aƙida to ba zai taɓa kasancewa tare da shi ba lokacin da Allah yake taimaka wa su mumuni wa kana haqqan alina nunjil mu'minin hakki ne na Allah sai tsayar da mumuni wa hada bainahuma al-mawju sai igiyar ruwa tsakanin su karkara tsakanin su kawai kana bilal mughrafi sai ya kasance cikin halakakku Allah maɗaukaki sarki cewa wakila ko wakila bayan ruwan tufan nan an buɗe ƙasa ruwa ya yi ta fesowa ya buɗe sama ma ta buɗe ruwan ta gaba zuwa take Ƙasa ma kana harbo nasa ruwan kawai gaba ɗaya sama da ƙasa ruwa ne kawai ke fesowa bayan an halaka komai ya mutu ya rufe ya lalace kawai wakila sai aka ce wa kasar ya subhanallah ka duba wani girman iko da kudura na Allah wato kasar ma ma'amura ce kawai umurni a kasar kawai wa amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amari Allah idan ya so kasancewa wani abu kawai zai ce masa kasance kawai abin ya kasance ba mai iko daga nan za ka gane wa ko mai da iko da kurare wanda ya isa ya bunƙasa Allah ce sai aka ce wa kasar ma kawai isla'i ma a cike haɗe ruwan na ci janje ruwan na ci haɗe shi wanda ya cika a amayo din haɗe shi yanzu wa ya san sosai kuma ya sama a kli'i ɗauki ruwan ki janye haka ki zubo da shi Allah ce wa ghizan sai ruwa gaba ɗaya janye wa kofiyar amru aka zartar da umar um-, Allah gaba na halakarwa ba wani abu da yake raye wa tsawon ala juji shi kuma jirgin sai ya ce ma mana yadda shi kan wani dutse da ruwan ya rika janyewa janyewa ta ruwan yadda jirgin ya rike kan wani dutse wani tsauni wani tudu wakila daga nan sai Allah baya ya halakar da su sun mutu din sai ce bu'dan lil qaumi zalimin wato nesantar rahama Allah nesantan albannan Allah ta tabbata da waɗannan mutane da suka mutu suna azzalimai bu'dan an rahmatillah Allah ya zartar musu da cewa nesa nesa daga rahmar Allah ta tabbata lil qaumin zalimin wannan mutanen da suka zalunci kansu ta hanyar shirka da kuma kafirci ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إن أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به حل وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى الحق وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله أكبر توسيئر نأبا توسيئر نأبا لأ الله أكبر duk da haka ta yi sannan ya ci an halakar da shi amma duk da haka uba yana neman masa ceto a wajen Allah wana da nuhun rabbahu annabi nuhu sai ya kira ubangijin shi yana mai kankantar da kai faƙala ya ce rabbi ya ubangiji na inna min ahli kana innan fa yanki na ne wani ɓangare na ne ina daga cikin iyalai na ya Allah inda wa'adaka alhaq kuma alƙawarin ka ya Allah idan ka ɗauka gaskiya ne sai za ka tsere da ni da iyalai na wato ka yi la'akari da illa man a alaihi alqawlu kenan ba wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin ya Allah na yadda kai ne mafi iya hukunci sama dukkan masu hukunci duk hukuncin da ka ya Allah hukuncin ka mai kyau ne ki kowa iya ɗaukar da hukunci amma ya Allah ɗaga in nan fa wata tsoka ce da gare ni kun tsoka ne kun daji ne da gare ni ya Allah kana sai Allah ce ya nuhu ya kai nuhu innahu laysa min ahlika hankan nan baya cikin ahalinka ni aqida ce lura da shi da imani alaka ta imani da aƙida ita ce yan uwantaka ba yan uwantaka ta jiki ba ta jini wal mutum yana tafuri ko da ta haife shi wannan baya cikin mummunai kawai baya cikin ahalinka ahalinka su ne wanda suka yi imani da Allah suka yi abin da ka zo da shi Shi ne alwala wal bara shine ma'anan Allah ya لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحه. Haka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da gobe kiyama suna soyayya da waɗanda makiyan Allah da manzansu ko da iyayensu ne ko ɗayansu, ko ƴan'uwansu ko matayensu ko kuma danginsu da jama'a haka Allah ya ce, wata kawai saboda haka wannan tambaya ta da kai akan kaddara da abin da na zartar idan ya kai nuhu nahu amalul ghaibu a yi kuskure bai dace ka yi haka ba ka tambaye ni a kan abin da na ya sanai la yus'alu amma yaf'alu wa yi Alu. shi Allah ba a tambayan shi da ya sa yayi kaza ni zan tambaye ku in Allah shi Allah ba a tambayan shi alun ne mai aikata yi yuridu abin da ya so da shi Allah saboda haka fala an nima ma salata laka bihi ilmun kada ka fata tambaya ta a kan wani abin da yi wanda ka ilimin ka bai kai ka sani shi ba inni a ka? ina ja maka kunni ina maka gargaɗi ina maka wa'azi kada ka sake yi haka idan kana yi to an ta kuna mina jahilin kada ka sake kasance cikin jahilai wani aiki na jahilci ne Allah ya masa gargaɗi ya daina to za mu zo mu ji shi kuma bayan Allah ya faɗe shi masa wa'azi wani makami ya maida wa Allah shi mu alaihi salatu wassalam abin ya kyautu da ƙarshen mu saboda lokaci za mu koma mu karkata wajen amsa tambayoyi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala tare da sunatar da ɗan uwa tambobin da za su fita aiki da su a rubuce kawai ba bugawa ba. Tambar ta farko sifili takwas sifili tara bakwai shida sifili shida bakwai ɗaya uku 080 97 uh, 606 713 sai lamba ta biyu sifili bakwai sifili hudu ɗaya ɗaya shida biyar biyar uku uku turanci one six five five ya samu dace Allahumma amin Kamar mu ta yau tana cewa Assalamu alaikum malam mai hukunci wanda baya sallah a cikin lokaci ya yi babban kuskure babban laifi ya tuba ya koma ma Allah in ba haka ba tabbas Allah zai azabtar da shi Allah ya fawailul lil musallin tabbata da masu yin sallah wace irin sallah allazina hum an salati sahun waɗanda suke rabbana ba sa sallah a kan lokacin da Allah ya tsara sai su lokacin da suka tsara wa kansu wannan kenan Allah ya tsare mu a tambaya ta biyu assalamu alaikum malam ne hukuncin wanda ya tara dukiya amma bai samu ya je haji ba Allah ya shirye shi sai ya yi kokari ya je ya yi kokari ya je haji ya kuskura mutuwa ta dike shi da je haji ba domin duk wanda Allah maɗaukacin sarki ya ba shi dama da iko da hali na zuwa ya mutu yahudiyan au nasraniyan ya zo mutuwa zai mutu yana ba yahudi ne in ji Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma yana wato kirista ba dai ya mutu a musulmi ba abu na biyu kuma bai tsaye da ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar ba da shi ne na ƙarshe wata hujjar bai ta yi tsawa ta ilaihi sabila ka yi aikin hajji idan ka samu ikon zuwa to kaga har ya mutu bai bai je aikin hajji ba saboda haka kamar ya ya ya bai yi imani da wannan rukuni mutum zai je wuta Allah ubangiji ya rufe mana asiri tambaya ta uku tana cewa assalamu alaikum malam me yake hukuncin mutum da tana da miji sai ta je wani ya taɓa da taɓa amma ba su kai ga yin zina ba to wannan babban laifi ne Allah maɗaukacin sarki ya ne mata idan tana fita har ta je ta gana da wani domin jin muryarta da kallonta da bayyana wani jikinta cikin wannan haramun ne wannan bai dace mace ta yi wannan ba wata ranar ta kai su ga zina saboda haka wannan ke ta hurumin aure da ah, da ke ta hurumin da haji Allah ta tuba da abin da wuce ta yi istighfari kuma Allah subhanahu wa ta'ala tambaya ta hudu tana cewa assalamu alaikum wannan ni ina azumi sai na manta na dan zogale wato iri irin zogale kwaya kenan na'am daga baya sai na suna na ya mutu azumi na azuminka yana nan azuminka yana nan babu komai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai ka kurku bakinka don ka azuminka ko ba za ka rama wani wani rama ko bayan sallah ba Allah ubangiji ya rufa mana asiri tambaya ta Assalamu alaikum idan mutum ya rasu kuma ana jin su arziki za a biya masa idan mutum misali yana jinya cikin azumi ya mutu misali yana jinya ya mutu to wannan azumin shi kenan bai su kuma yin shi da ba biya amma azumin alkawari ne ya yi wa Allah ko kuma ya sha azumin ya ajiye guda uku saboda lalurar rashin lafiya ko biyar to bayan azumi ya warke tsaf ya wanke a harkar kamar ko ya rama ya ci gobe gobe gobe gobe gobe gobe to har ya zo ya rasu to za a rama masa waɗannan biyar wasu ya kama shi a zamana bai sake shi har ya mutu bai samu sauki ba to wanda ba a rama masa amma idan yawa Allah alwashi cewa in Allah ya cika masa wani buri da ya kaza to shi kenan a ci buri ya cika kuma bai yi wannan azumin ba a biya masa sai ya ƴaƴansa sai a raba azumin tsakanin su in goma ne in goma su kowa ya yi azumi kwaya ɗaɗɗai shi ke an biya wa baba sannan idan Allah ku dai yau lafi a ku an yi ku ba ake biyan bashin mutum idan mutum ya mutu ana shi bashi a biya masa haka kuma an ci Allah subhanahu wa ta'ala Allah kyauta ta ƙarshen mu tambaya ta a shida ta ɗauki assalamu alaikum hala ya halatta wanda yake bugu ta sallah mai halatta ba in akwai wani wanda yake shi domin wannan yana shirka da Allah subhanahu wata'ala yana nuna ya san gaibi bai dace ba wannan ana shari'ar musulunci da an fille kansa saboda yana ta'u ma'arifati ilmi bai yana rayawa cewa ya san gaibi alhalin gaibi لا يعلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله باب سيسان واتو غيبي ومن كسيسي ألا ما أو sarki wannan shi ne a tambaya ta takwas a ta tana cewa assalamu alaikum ni ce nake yin sallar tarawihi kuma fatiha da kulhu wallahu nake karantawa don idar da matsayin sallah ta yi waɗannan surori sani kawai shi ta nan sallah ta yi Allah mata albarka amma in kin san waɗansu surorin ya kamata ki karanta sauran surorin kar ki kawo ta hijira kuma wannan shi ne baya ta takwas tana cewa a assalamu alaikum malam na kasance mai rauni wajen hamsu salawati da kuruciya ta har zuwa shekara arba'in ya zan yi da jirar Allah sai yanzu tun da wa'azi ya zo maka imani ya zo maka natsuwa ta zo maka sai ka ba da himma kwarai da abin da ya wuce ya wuce yanzu kuma sai a tsora kawai a gyara abin da ke gaba a cika ka cika rayuwar da mutuwa ka yi kana mai kula da sallah wannan shi ne idan mutuwa ta riski mutuwa yana mai kula da sallah yana da matsala domin sallar na ita ce farkon abin da za a bincika cikin ayyukan mutum na ita ibada gobe kiyama idan ta kyau ta karbu sauran ayyukan mutum ba sun karbu ba sai an wajoye su ba idan sallar aka da ita a jifa da ita wa mutum to sauran ayyukan mutum ba za a ma wajoye su ba ga sun lalace Allah ubangiji ya rufe mana asiri tambaya ta tara cewa malam ya kake yin niyan azumi a shawwal to shi dai niyya a zuciya take furka ta a baki a kan leɓa bidi'a ne sai ta niyyan hajji da umara kawai da shi furta niyya sai kan lahumma hajjan ko labbai kan lahumma umratan kuma misali su ta shawar an yi sallah yau an kwana kamar uku ko hudu mutum ya niyya to kawai da ya zo a zuciya ya kamata ka fara gobe ka kayan sahur ɗinka ka tashi a lokacin sahur ka sai ta agogo niyya ta kullu kawai sai ka tashi musamman da azumi Allah madaukakin sarki ya san abin da ke zuciyarka da abin da ka kullata da abin da amma ya ta karshe da zamu tsaya insha Allah a zamu a jikirata zuwa gobe idan mai kowa mai komai ya samu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودعم اعداءنا واعداءك اعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك عبدك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين